This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata, 21 ga watan Mayu na shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafi da su ga Mahmud da kanin labarai. To Hawa Isra'ila da Hamas sun soki yunkurin neman kotun ICC ta bada takardar izinin kama wasu shugabanninsu. sakataren tsaron amurka lloyd austin tare da wasu takwarorin aikinsa hamsin daga nahiyar turai da wasu sassan duniya sun yi wata ganawa kan yadda za su haɗa kai don taimakawa ukraine shari'ar da ake tuhumar tsohon shugaban amurka donald trump kan kudin toshiyar baki wacce ita ce ta farko da ake tuhumar wani tsohon shugaban kasa da aikata ba daidai ba a tarihin amurka ta kusa kawowa karshe kanun labaran kenan a cikin shirin na yanzu za ku ji mu ɗauke da rahoto na musamman yadda a kwana a tashi majalisar dokokin najeriya da ma shugaban kasar bola ahmad tinubu ke gab da cika shekara guda a kan iko shi kan shi zafe da aka yi musamman ma na shugaban majalisar dattijai ya bar baya ga kura kamar kowace safiya talata yamma muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sokoto zai gabatar in babu laushe cikin nadi me zai saka ka ka koma gihi har yau baka ce baka yi kwandanan kudeta ka koma gihi kai kwandanan duk kudetan da ake a kasashen duniya sai a kasance da mu domin jin cikakken shirin da ma sauran rahotanni da za su zo a cikin shirin amma da farko sai a gyara zama a shakashen farko na labaran duniya to jama'a assalamu alaikum shugaban masu shigar da kara a kotun hukunta manyan laifuka ta icc ya ce yana neman kotun ta ba shi izinin kama firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu da ministan tsaron kasar yoav galan hada da wasu shugabannin hamas uku a gaza kan zargin aikata laifukan yaƙi a rikicin da isra'ila da hamas ke yi matakin da ya haifar da cece kuce shugaban isra'ila isaac hargos ya kwatanta wannan mataki a matsayin mara kan gado wanda ke nuna karar yadda tsarin shari'a yake gurɓacewa a duniya Ƙungiyar hamas ita ma ta soki matakin yayin da amurka ma a gefe guda ta yi fatali da yunkurin sakataren tsaron amurka lord austin tare da wasu takwarorin aikinsa hamsin daga nahiyar turai da wasu sassan duniya sun yi wata ganawa kan yadda za su haɗa kai domin tallafa wa ukraine yayin da rasha ta zafafa hararanta a yankin kharkiv da ke arewa maso gabashin ukraine ita ma dai ukraine ta kaddamar da sabbin hare-hare akan dakarun na rasha a yankin crimea a 'yan kwanakin nan We'll continue to push to ensure that Ukraine owns its skies Austin kenan yake cewa za mu ci gaba da nuna matsin lamba don Ukraine ta kara wato kare sararin samaniyarta da fararen hula da ababen more rayuwa na jama'a. Sakataren tsaron na Amurka a taron na ranar Litinin ya ce Amurka za ta rika wa Ukraine makamai mako-mako. Shugaba Ukraine Vladimir Zelensky ya yi ta shelar neman Amurka ta kai masa ɗauki domin dakile dakarun Rasha da ke kutsa kai. Sai dai takaddamar siyasar Amurka ta sa ana samun jinkiri. shari'ar da ake tuhumar tsohon shugaban amurka donald trump kan kudin toshiyar baki wacce ita ce ta farko da ake tuhumar wani tsohon shugaban kasa da aikata ba daidai ba a tarihin kasar ta kusa kawowa karshe wani lauyan trump ya ce trump din ba zai tsaya a gaban kotun don ba da shaida ba masu shigar da kara sun kammala gabatar da hujjojinsu cikin makonni shida da a kwashe shaidu na ba da bahasi a gaban masu taimakawa alkali sha biyu daga cikin shaidun hadda michael cohen wani tsohon hadimin na trump ana zargin trump ne da saka bayanan karya a harkokin kasuwancinsa bayan da ya ayyana dala 130 da aka biya wata jarumar fina-finan batsa don ta yi shiru da bakinta kan zargin badala da ta ce sun yi da trump a matsayin kudin aikin lauya zargin da trump din ya musanta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an jima kaɗan mamur zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan yanzu bari mu leka abuja babban birnin najeriya inda a kwana a tashi majalisar dokokin kasar da ma shugaban kasar bola ahmad tinubu ke dab da shafa shekara guda cir a bisa mulki a cikin wannan tsawon lokacin majalisar ta aiwatar da dokoki kusan dubu ɗaya kuma akwai wasu dokoki da masu sharhi ke ganin za su yi tasiri a rayuwar al'umma to amma fa a kodin da ke ganin akwai gyara kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da wakilar sashen hausa na murya amurka madina dauda ta aiko mana. A ranar sha uku ga watan Yuni na shekara da uku ne aka kaddamar da Majalisar Dokokin Najeriya ta goma, kuma kamar a lokutan baya, tun daga kaddamarwar aka fara da gwagwarmayar shugabancin majalisar, kafin ma kaiwa ga dokokin da suka ɗauki hankalin 'yan Najeriya, musamman saboda ƙalubale na rayuwa. Farfesa Abubakar Umar Kari, masanin kimiyyar siyasa da ke jami'ar Abuja, ya yi mana waiwaye da akan ce adon tafiya a kan majalisa ta goma da saura kwanaki kaɗan ya rage ta cika shekara ɗaya da kama aiki. Ni ina ga ta biyu ya kamata a wannan nazari na farko akwai gundarin yawan dokokin da suka yi ta wannan fuska za a ce sun yi rawar gani kwarai da gaske tun da kididdiga ta nuna cewa sun yi dokoki fiye da dubu daya musamman ma a majalisar wakilai inda ke dama ita wannan majalisa ta fi yawan mambobi idan kuma aka koma a ta ɗaya ɓangaren shine waɗanne irin dokoki ne aka yi kuma menene amfaninsu menene tasirinsu ko me za su wanda ko satin da ya gabata an ce an kirkiri hukumar haɓaka lardin arewa ta yamma kuma kafin a ƙarshen shekaran bara idan na tuna an kirkiri hukumar haɓaka laduran da ake samu ma'addinai wanda yawanci waɗannan jihohi suna tsakiyar najeriya ne an yi gyare-gyare a dokoki da dama dokokin cin hanci da rashawa dokokin yaƙi da ƙwayoyi dokar kai mutane kotu ko kuma gurfa da mutane kotu criminal justice act da dokar kididdikan kuɗaɗe da sauransu to duka za a iya cewa waɗannan doki za su iya tasiri ko kuma suna da tasiri waɗansu an riga an gama kamar guda ɗaya ko biyu ma za a ce shugaban ƙasa ya sa musu hannu waɗansu su kuma har yanzu suna kan hanya a to saboda haka abin da za a ce shine waɗannan 'yan majalisu su nuna kuzari inda ya za a musu adalci to sai dai idan za a duba abin da za a fi tuna majalisar da shi kamar abubuwan bankaɗa da na cece ce da suka yi ta faruwa tun daga ranar da aka kaddamar da ita ya zuwa yanzu farfesa abubakar umar kari ya yi ƙarin haske shi kan shi zaɓe da aka yi musamman ma na shugaban majalisar dattijai ya bar baya ga kura kuma an yi ta cece ce. wanda za a ce irin gurin tashi har yanzu ma ba ta lafa ba kusan majalisar a kaikaice a dare take yawwa ana zaman 'yan marinai ƙwararru na ganin majalisar ta kasa yi wa kanta wankan tsarki akan waɗannan zarge-zarge kamar yadda farfesa usman muhammad masanin siyasa da diflomasiyar ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar kasu da ke kaduna ya yi bayani cikin wannan shekara ɗaya babu shaka ba zan ce ga abin da aka yi gagarumi ba wanda majalisar dattawa da majalisar wakilai suka yi wanda 'yan ƙasa za su yaba ma su ce wanda da aka yi ya sassauta musu wahalhalu da suke sha lallai ba shakka mutane na cikin ukuba kuma ya dace a ce su nan wakilan da dattawan wasu su ma ko rabin su ma ba sa zuwa gida su ga talakawan su abin da ke ba 'yan najeriya haushi ma shine a budget din nan ma an ta dambarwa da senate president akan wasu triliyan uku da digo bakwai wanda suka yi niyan kwana da shi yanzu ma ba a maganansa wanda sanato ningi ya fito ya bara ya yi magana a gaban talaka ake a idan talaka ake da kudin talaka ake wannan irin zalunci ba zai dore ba majalisa ta goma ta yi kokari na sauya yadda aka daɗe ana kokarin yin dokar da za ta baiwa ƙananan hukumomi 'yancinsu ba tare da samun nasara ba inda kafin kaiwa ga yi wa dokar gyara Sanata Kawu Sumela ya gabatar da kudirin kamar yadda ya bayyana mini dabarun da suke son amfani da ita. To yanzu ta inda muka biyo shine shugaban kasa ya shige gaba ya kirawo dukkanin masu ruwa da tsaki na taron gaggawa ya tattauna da su tun da duk 'yan Najeriya suna goyon bayan bawa kananan hukumomi yancin su a tabbatar an gaya wa su gwamnoni da 'yan majalisun jiha bukata da hatsarin ci gaba da halin da muke ciki a yanzu. To sai dai wasu 'yan ƙasa sun bayyana ra'ayoyi mabambanta kan ayyukan 'yan majalisar. Awal Musa Rafsanjani shine shugaban kungiyar Sislak masu yaƙi da cin hanci da rashawa tare da sa ido a harkokin majalisar. Na ɗaya yawanci 'yan majalisun nan sababbi ne yawancinsu ba su jima a cikin harkar majalisa ba saboda haka kwarewar ganewa aikace-aikacen majalisar har yanzu ana fafutukar yi na biyu shine akwai da daman su suna ga cewa idan suka bayyana wani ra'ayi daban wanda bai daɗi da shugabannin majalisa ba ko kuma gwamnati mai zartarwa suna ga cewa za a tsangwame su ko kuma su rasa samun alfarmar da ake yi musu ita kuwa halima baba ahmad mai kungiyar kula da harkokin mata da yara ta ƙara jaddada batun ba ƙananan hukumomi cin gashin kai ne domin su ne suke kusa da al'umma. Wannan doka ta kankama suka dage Allah ya taimake mu local government da ta rinka samun grant ɗinta direct wallahi ba karamin kokari suka mana ba abin ma muke bukata kenan in har Allah ya sa aka samu wannan ya kankama haka Allah ubangiji ya tabbatar mana da wannan abu. Kwararru na bayyana cewa akwai sauran aiki a gaban majalisa ta goma duk da cewa tana da shekaru uku a gabanta da za ta yi tana kafa dokokin da za su taimaka wa al'umma kaiwa ga Roma zaman dimokuraɗiyya a ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Madalla an gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga ci gaban labaran duniya. To a Kamaru an gudanar da bikin cikar kasar shekaru 52 da samun haɗin kai bikin da ake a ranar ashirin ga watan Mayun kowace shekara. Sai dai bikin na bana ya zo da cece kuce bayan da wasu rahotanni suka ce an ba kowace jam'iyya kasar umarnin ta yi amfani da hoton shugaba Paul Biya albarkacin wannan biki. Kamar da za ku ji a wannan rahoto da Maimunatu Sa'adu ta aiko mana daga birnin Duwala na Kamaru. Bakin bana shine sojoji da al'umma tare domin samar da haɗin kai zaman lafiya da wadatar ƙasar kamaru duk da cewa ƙasar na ikirarin tafiyar demokradiyya sai aka samu akasin haka daga magajin garin kudancin kamaru da ke gundumar villa mr tom likin risha marcel cewa kowace jam'iyya ta yi amfani da hoton shugaban ƙasa lokacin fariti ɗin. amma ɗaya daga cikin mamban jam'iyyar sdf na adawa na social democratic front ya tofana shi kamar haka a shillejo nous disons Muka ce ba zai yiwu ba kuma wannan matakin ba bisa ka'ida ba. SAF ba za ta yi amfani da wannan ba kuma wannan jami'in gwamnatin ba shi da hurumin tilasta wa kowace jam'iyya yin amfani da hoton shugaban. Sai dai magajin garin ya musanta wannan sanarwar da ta yaɗu a shafukan sada zumunta inda ya ba masanin harkokin siyasa da ƙarin bayani. Le Wannan magajin garin mai ya gano shi da lamuran jam'iyyu maganganun siyasa za su yi ko ba za su yi ba magajin gari bai da wani hurumi a siyasa bai cancanta ya sanya baki ciki ba abin takaici ya nuna yanayin da kasar ke ciki ina ganin cewa wannan magajin yana da abin da ya kamata ya yi amma kuma an samu martani daga sir ishbele unana ɗaya daga cikin mamba na jam'iyya mai ci rdpc ya yi bayani kamar haka donc euh, il faut bien qu'on se positionne dans Ya kamata a saurari bayanan wannan magajin gari. Ganin shugaban ƙasa a matsayin abokin hamayya abin fahimta ne, amma idan aka tuna cewa wannan haɗuwar ta ƙasa ce baki ɗaya wanda duk wasu 'yan kamaru ɗaya suke babu wata kala ta daban kuma babu siyasa ko ƙabilanci ko addini. Wannan ya dace a ce an yi amfani da hoton shugaban ƙasa. Ana bikin haɗewar ƙasar Kamaru amma rikicin sashen renon kilishi na ci gaba da yin kamare a yankunan arewa maso yamma da kudu maso yamma wanda 'yan ambazoniya suka kai hari yayin wannan bikin da ya sanadiyar mutuwar shugaban karamar hukumar belo da ke lardin Boyo tare da mataimakinsa da kuma wani sufetun ilimi na asali malamin jami'ar Boya malamin tare da ƙarin haske. Tabbas 'yan awari sun kai hari a lokacin da ake fariji na bikin haɗin kan ƙasan kamaru a lokacin da shugaban karamin hukuma da mukaddashin shi da inspector na basic education wato shugaban makarantu kenan wanda yake la'akari da makarantu na karamin hukuma suka jeru suna jira eh, do ya zo maimunatu sado sashen hausa na muryar amurka daga duwala a kasar kamaru Muhammad Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla masu sauraro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. kama ma ya kama maka damar ka zamto shugaban kasa ka kama mishi kai ma ya zamto shugaban kasa in babu laushe cikin nadi me zai saka ka ka koma gihi har yau baka ce baka yi kwandanan kudeta ka koma gihi kai kwandanan duk kudetan da an kai a kasashen duniya har birmani da an kai kudeta isu Muhammad ya yi kwandanan shi muna san radda Allah hiddo zum ya zan ga shiga shiga isu Muhammadu ya zo ya yi zargin isu Muhammadu ya ce isu Muhammadu sa ai mulki abinda isu ya so ayi abun a kumshe kowa bai gane komai kamar isun ka saba a da daga su sai su ba wanda san labarin abin da ake cikin har su kauda mai girma shugaban kasa daga kan karagar mulki su aza hukumomi nasu na transition na rikon kwariya don saboda su ba shi damar da in an ka dawo daga zaɓe ya dawo to wannan ba zai sabu ba. Jama'a ku da wannan lokaci mu da saduwa da kowa na sabon shiri na tsakan wuya muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke anan Washington DC. Sunana Ibrahim Umaru Jamilu. Eh, ni gaskiya abinda ah, na gani shine yariya ba ta daidai ba. Paske yaro yaro ne. Idan ma hakanan ne to ta bari wasu su hudi ba ita ba saboda tunda ta ce abokin mahaifinta ne to mahaifinta na ita ma babanta ne ta ce sun tashi tare suka gansu tare kuma duniya ta shaida yau ko ba komi an gan shi ranar da ya cire hannun shi a illela ya ce shine dan takarar shi zai tsaya tsayin daka Allah shi ba shi iko shi dora shi a matsayin wanda zai zai gashe shi a iko don ka ina ganin waɗannan abubuwa ko ba su kore ko ba su kore maganganun da suka yi ba duniya ta shaida dai shi ya yi kokarin ya mai gurbin shi ita matsayinta na yariya karama bai dace ta ce ta hito tana waɗannan maganganu don ba za mu taɓa cewa akwai hannun shi ba ko babu hannun shi ciki bisa irin zargin da suka yi shina gidan gwamnati matsayin shi na zamnato kuma in ka lura a Nijar duk inda ka ga wani tsohon shugaban kasa yau cikin gidan yawanci in ba mamman Usman ba da nasu nake gani yawancin duk tsohon shugaban nan kasa cikin gidashen gwamnati suke ana dauke da su kawai da ake dauke da kowa wasu mutane sun hito waɗanda ba komai ba ba kowa ba sun ɗarme makarya gindin cewa shi ne kowa ya san su mukarrabai na na tsohon shugaban kasa sun rige sun hito sun nuna shi ne ko ba shi ne ba ma shi ne don wanke kan shi watakila sayar da shi ba zan iya hito ya nuna ba haka nan bane don ka ra'ayin mutane ba za a taba hana su su yi abin da suka so ba wannan lokaci kuma nan gaba shi zai nuna koma menene shin kafin juyin mulkin da aka yi wa muhammad bazum a cikin watan yulin shekarar 2023 akwai wani cece kuce ne da ya barke tsakanin shi da ku tsohon shugaban muhammadu isu ko kuma da shi abdulrahman ne da ya juyin mulki din sannan me yasa har yanzu shi tsohon shugaba muhammadu isu yake ci gaba da zama a gidan gwamnati ba da bayan haka me yasa faransa ta shiga cikin jerin gwanin masu zargin isu da cewa yana da hannu a juyin mulkin da aka yi bazum wannan suna cikin abubuwan da za mu duba a ci gaban muhawarar da muke sauraro wacce sulaiman muni bar mai shirya tsakanin mutane biyu masu goyon bayan bangarori daban-daban wato asumana muhammadu mai goyon bayan bangaren isu da kuma sanin mamadu da ke goyon bayan sashen bazum malamai bisimila wannan ambasada na horon shi dole ya zargi isu muhammadu Faske 'yan ƙasar Nijar sun gane abin da shi take yi nan ƙasan nan. Kuma ana zargi kadiba modi aka aika ya tahi Mali. Ya yi hulɗa saboda sojojinmu su za su shiga ƙasar Mali. Da ya zo horar shi ta ce shugaban ƙasa Muhammadu Bazoum ya hidda modi da shabdita ta major. In yana son su zamna. Kaga a wannan abun me ya ka da haka sannan in ka duba zaman da isu muhammadu ya yi da shi general chani eska haka ba ya yi zama da chani kamar kana nufin anan akwai eh, matsala tsakanin cani da bazum ta taimaka wajen kifar da shi akwai matsaloli ta huskar harakar tsaro a hada shugaban kasa sanun ya san da hakan amma in ya ki faɗi kuma dan kanshi dama annabi yana cewa masha afal yumin o masha afal ya kafir kana lura zance nasu ne kuma annabi sani alaihi yanzu yana cewa man tashabbaha bi qaumin huwa minhum ka lura ina tabbatar maka da cewa wannan abun radda aka buɗe kamfani radda aka buɗe siyasa su su sanin sun san za abin zai kare ya san abin da an ka cikin department kin keta ya san abin da an ka cikin region kintawa premier satsan sosan kanzimil, wa muka Mamad bazu mu jatawa da isu ya ce mana ga abin da zamu yi Uh, sahanin duka waɗannan maganganu da ake yi da zarge-zarge kamar kusan mutane na ganin cece kuce ne dai irin na magoya baya domin kawo yanzu uh, ba a taba ji daga bakin muhammad bazum cewa uh, yana zargin isuhu da tsara ko kuma da kifar da shi daga karagar mulki kamar yadda shi kansa isuhun har yanzu ba a taba bijin uh, ya furta cewa a ba shi da hannu ina so in tabbatar ma me yake cewa abokin muhawarar na wace wadda mu tarbiyyar da a gare mu tun wanda mun ka fara gwagwarmayar nan saboda mun yi imani da bazu yana bisa gaskiya kuma an zalunce shi ya saka muke kare shi kuma babu wani zancen eh, me mu mu zagi wani eh, alhaji isu muhammadu ko gobe mun ɗauke shi a matsayin kamar da san uba amma eh, ra'ayi nashi na ganin cewa da ya juya ya kare da bazum ba mu yarda da shi dole ne mu ci gaba da faɗakar da 'yan Nijar bisa kai ga abin da ke faruwa kuma yanzu ga zancen da yayi wanda ya kada bakin cewa da ana sauran kwana biyu ya mika mulki a hannun eh, bazum da ne aka yunkurin jin mulki a daga nan ne mun ka gane cewa da ashe wannan ma yunkurin jin mulkin kitsa shi ne aka yi dan saboda a sa ma hankalin shi mai girma shugaban kasa Alhaji Bazum Muhammad cewa da to eh, wannan dai eh, ya shekara goma yana tare da ni yana tsare da mulkin nan kenan eh, kai ma ka gane kenan ya kamata kawai ka bar shi saboda bai aiwa ka ɗauki wani ka saka daga ba a ci amana ko kamar tsari ne an kai dan saboda a sa bazum ya rike wannan canikin a matsayin eh, me yake cewa chef de corps na palais ka gane mu babban abin da muke yi ma muke yi ma tsohon shugaban kasa zargi bisa ka gare shi wanda kuma zargin ya tabbatar da haka nan da bai da hannuwa a cikin wannan wannan abun to menene na kai mari kai wannan ya aika mutane a Najeriya kowa ya sani don saboda a waye ma malamai da sanatoci na Najeriya kai don saboda su su hita bayan eh, shugaban kasar Najeriya Tinubu don saboda eh, ya ni takunkumai wanda shi a matsayin shi na lokacin da shugaban kasa ya yi wasu ikirarin a wani lokaci wanda sauran shugabannin kasashe ba su bi shi ba ce wanda a sama Mali da Burkina Faso Yane takunkumi. Yau a ce wanda kai ka kama ma ya kama maka dabar ka zamto shugaban kasa ka kama mishi kai ma ya zamto shugaban kasa in babu laushe cikin nadi me zai saka ka ka koma gihe har yau baka ce baka yi kwandanan kudeta ka koma gihe kai kwandanan duk kudetan da an kai a kasashen duniya har birmani da an kai kudeta isu Muhammad ya yi kwandanan shi kuma ce wanda yake nan gai ba mu da kowa wasu na cewa har yanzu ba a shi daga bakin Muhammad Bazum to Muhammad Basu, wanda shi ga hannun su yake wanda shi ga hannun wanda telefon kin da ma aka hannun shi ma sun ka kwace kuma suna yunkurin hidda mishi kariya da to ashe sun san da eh, shugaban kasa yana da kariya ne suke garkuwa da shi tunda kariya in an ka ce za a hidda maka kariya ana so a hidda maka ne saboda a yi maka hukunci ko a kai ka gidan yaki to yanzu a wata taran da suke garkuwa da shi suke rike da shi bisa wace hujja bisa wani dalili kuma su abinda su sun kaso abinda isu ya so a yi abun a kumshe kowa bai gane komai kamar sun ka saba a da dan le zane katarbendis daga su sai su ba wanda san labarin abin da ake cike har su kauda mai girma shugaban kasa daga kan karagar mulki su aza hukumomi nasu na transitionary kwankwariya don dan saboda su ba shi damar da in an ka dawo daga zaɓe ya dawo to wannan ba zai saɓu ba haba jama'a. Alhaji Asumana kamar yadda kashi na tambayi eh, sanin har yanzu Alhaji Isu Muhammadu bai taɓa fitowa da kansa aka ji daga bakinsa cewa yana musanta zarge-zargen da aka yi masa. Akwai wata jirar ta tambayi shugaban kasa Isu Muhammadu ya ce yana ya amince da position wanda sai da yawo ta ɗauka ta sanya mu Nijar takunkuma bisa ga zancen samun Nijar takunkumi wannan na harko kenan. Na biyu bisa bukatar da su hannun suka yi da shugaban kasa Muhammadu Bazum na cewa a kawo ma Nijar hari da horon shi da sai da yawo ne shugaban kasa isu mamu da ce bai amince da haka ba ba a Nijar ne za a kama hari su dai su zama wanda ke karban shi kuma gaba ɗaya da kuma gaba ɗaya yan Nijar gaba ɗayan mu yan Nijar cikin kashi ɗari tamanin da goma sha tara ba su amince ba a kama Nijar hari saboda haka ga lahim isu Muhammadu ga waɗanga mutane isu Muhammadu and ya hau iko aka ce za a kai ma eh, lubi hari da amurka da oni da horanshi kafkin afirka isu mamuru kaɗai ce bai yadda ba saboda ka isu bai yadda ba a kai ma wata ƙasa wadda baƙuwa ce hari kaka zai yadda a kama nijar hari a kashe 'yan ƙasa nijar ba ya wa. amma su su hannun saboda enterekinsu da sun tattare da shugaban kasa da wajen shugaban kasa. Eh, ni na san kayi samun wani marshe. Ni ba ɗan kasuwa ba ne. In kana so ka bincika. Ni ba ɗan kasuwa ba ne. Ni ba ɗan kasuwa ba ne ba za ka ga suna na ga marshe ba ba za ka ga suna na ko ni ba ne ni siyasa nake yi kuma shi ni zaba. Kana lura ko. Saboda eh. ina tabbatar maka da cewa. Ina tabbatar maka da cewa duk wani mahaluki da zai kai mu kasan mu hari ba za mu amince da shi ba shi a dalilin wannan jikada wannan amma isu har yanzu bai taba hutawa ya karyatar da zarge-zargen da ake masa cewa a shi fa duk abin da ake faɗi a kansa karya ne bai taba hutawa da kansa yayi magana haka aji yowa zai karyata su a sahanun ko anji ko ko umar musa ko tako bakwai wa'annan mutane muna san radda Allah hiddo bazum ya zan ga shiga shiga isu Muhammadu ya zo ya yi zargin isu Muhammadu ya ce isu Muhammadu sa MJ mulki ni ba ni mamba na na biro politik na jam'iyyar PNDS tarayya tun 1997 na yi jeren sakretariya a lajenas da biro politik da PNDS tarayya saboda haka na san isu na san Muhammadu Bazum ni na zamna a peji na taba kwana goma sha biyar liƙe cikin wata selul karama wadda ba wadda aka gani ba saboda jam'iyyar pendas tarayya saboda haka ni na san tarayya na san isuhu muhammadu na san muhammadu bazum na san duk wani mahaluki da yake responsable na jam'iyyar pendas tarayya saboda haka wannan zance idan lokaci yayi ina tabbatar maka da cewa jam'iyyar pendas tarayya za ta maganin shi kowane ne komi an matsayinka a jam'iyya kazan zaka tozartar da jam'iyya za mu maganin ka ko kai wane ne za ku huce takaici kenan akan waɗanda ke zargin isu ne ko muhammadu bazum ne Tuwa gaishe ku to bari mu ja birki a nan sai rana wato mu kawo muku kashin karshe na wannan muhawara inda kuma za mu shin me yasa har yanzu shi Muhammadu Isu yake ci gaba da zama shuru bai mai da martani kan zargin nan da aka daɗe ana masa na cewa yana da hannu a cikin wannan yunkuri ko kuma cikin juyin mulkin da aka yi wa bazin ba ba da ba haka ya wannan cece ce da ya barke tsakanin mpnds tarayya masu goyon bayan bazin ko kuma masu goyon bayan isu zai shafi ita jam'iyyar a nan gaba da kuma komarta wannan suna cikin abubuwan da za mu karkare da su in mun dawo rana ta yau ya zo a madadin shi sule mummuni barma da kuma bakin da ya gaito mana wato asmanu mamadu da kuma sahanin mamadu ne ne ali mustapha sokoto a nan washington da ke fatan mu baku lafiya sai an jima to madalla masu da haka kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice to shugaban masu shigar da kara a kotun hukunta manyan laifuka ta icc ya ce yana neman kotun ta ba shi izinin kama firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu da ministan tsaron kasar yoav galanta haɗe da wasu shugabannin hamas uku a gaza kan zargin aikata laifukan yaƙi a rikicin da isra'ila da hamas ke yi matakin da ya haifar da cece kuce a shugaban isra'ila isaac hargus ya kwatanta wannan mataki a matsayin mara kan gado wanda ke nuna karara yadda tsarin shari'a yake gurɓacewa a duniya a cewarsa sakataren tsaron amurka lloyd austin tare da wasu takwarorin aikinsa hamsin daga nahiyar turai da wasu sassan duniya sun yi wata ganawa kan yadda za su haɗa kai domin tallafawa ukraine yayin da rasha ta zafafa hararanta a yankin kharkiv da ke arewa masu gabashin ukraine ita ma dai ukraine din ta kaddamar da sabbin hare-hare akan dakarun na rasha a yankin crimea a 'yan kwanakin nan sakataren tsaron na amurka a taron na ranar litinin ya ce amurka za ta rika wa ukraine makamai mako zuwa mako shugaban ukraine volodymyr zelensky ya yi ta neman amurka ta kai masa dauki domin dakile dakarun rasha da ke kutsa kai sai dai takaddamar siyasar amurka ta sa ana samun jinkiri To masu sauraro baki daya kuma da haka za mu naɗe tabarmar shirin namu na wannan lokaci. A madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai Dadi balawa da ya bada umarni da ma injiniyar mu ta yanzu. Hawa muke muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC sai an ji ku.